والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بيرك وتر ربيع الأول hijiran manzo صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya zama daidai da sha uku ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna cikin karatun littafin jawami'ul fawaid fi tahsilil ilmin nafi a yau za mu tashi shafi na ɗari da shida yin lisan min al-khata bismillahir rahmanir rahim tsare harshe daga kuskure daga cikin ladubba na ɗalibin ilimi akwai tsare harshe daga kuskure daga cikin al'amura muhimmai waɗanda suke taimakawa wajen samun ilimi da kuma tabbata akan ilimi da ci gaba da kuma mutum ya yi fintinkau ga wasu ya zama ɗalibin ilimi ya yi fintinkau akan sauran ɗalibai wajen ilimi akwai gyara harshe in an ce gyara harshe akwai mutum ya cira daga cikin ilimin nahawu da ilimin farko gwargwadon iko an gane ya kamata a ce kai ɗalibin ilimi ne amma ba ka da ido a nahawu ba ka da ido a sarku a gane a wajen ɗalibin ilimi karatun nahawu da sarku wajibi ne a gare shi domin yana taimaka masa wajen gyara harshe kai ya kamata wannan ya kasance daga cikin farkon ilimi farkon ilimin da mutum zai fara nema ya kamata ya fara koyon ilimin hau da farko. wato wanda ɗalibi zai shagaltu da shi bayan ya haddace ƙur'ani idan ka haddace Kur'ani ka zo ka koyi ilimin hau da farko, an gane ko saboda gyaran harshe aljahar da zalimi domin baya dacewa ga ɗalibin ilimi ya jahilci nahawu ya jahilci sarku kuskure ne mai girman gaske wato kwabi kwabi kamar yadda ake faɗa aibi ne kuma matsala ne wato duk aibi ne aibun wa shainu aibun aibi ne shainun ma aibi ne ana kiran wannan adabun tafsir shi wannan shainu din da aibun din ma'anarsa aibi lallai haddace ƙur'ani ba wajibi ne ga ɗalibin ilimi ko wajibi ne ana zai buƙata ɗalibin ilimi ya haddace Kur'ani. kan samu ne kafin mutum ya fara neman kowane irin ilimi a ce ya fara haddace qur'ani guda in ya so daga baya ya fara neman ilimi sai ga neman ilimin ya yi mishi sauki ko ilimin addini ne ko ilimin duniya ne idan ka fara yin hadda kafin ka neme shi kwakwalwan yana buɗewa da kyau kaga mutum yana fahimtar karatu yadda ya kamata idan ya yi hajja. yawa shi ne aka ce sai dai cewa haddace shi alkur'ani mabuɗi ne na hanyar harda da fahimta yana buɗe kwakwalwa domin hadda da fahimtar ilimi wato haddace shi yana daga cikin abin da yake ƙara wa ɗalibi ɗaukaka duk zai ɗaukaka musamman ma idan aiki ya gwamu da shi mutum ya haddace ƙur'ani kuma ya zama to ya san ma'anan shi kuma yana tabbaka ƙur'ani a cikin rayuwarsa bi ma'ana yana aiki da shi to ai shi kenan sai mutum ya zama to mai albarka wato mahaddacin alƙur'ani abin gabatarwa ne a duniya abin gabatarwa ne a barzahu abin gabatarwa ne a lahira zai zama jagora saboda haka baya kamata a gare mu mu yi sakaci a wajen me a wajen haddace alkur'ani idan mutane suka yi shahada idan ya zamanto wato wajen binnewa ya yi kunci wane ne ake fara gabatarwa a tsabari ana fara gabatar da wanda ya haddace qur'ani shi ake fara turawa cikin lahad kafin a sa sauran mutane ashe haddan qur'ani yana da gayan muhimmanci ga ɗalibin ilimi ibn al-wardi Allah ya masa rahama ya ce wato shi din nan yana kwadaitar da mu akan gyaran harshe a wajen neman ilimi sai ke cewa ka tsawata furucinka da nahawu ka tsawata furucinka da nahawu duk wanda aka haramta mai da irabi wajen furuci iktabara zai zautu iktabala zai zautu zai zama kamar mahaukaci na'am eh faman yu faman yuhramu yuhramu al-i'rab bin nudb duk wanda aka haramta mai al-i'rabi da furci iktabala zai zautu imana zai zama to maganar shi kamar na mahaukata zai zama to maganar shi babu tsari ma'ana iktabala zai zama to maganar shi ba tsararre ba ne idan yana larabci larabcin zai zama to ba tsararre ba zai zama to yana kaiwa da komowa maganar shi babu tsari kamar na ma'aukata ya haifi ali alhajuri yana cewa Allah ya masa rahama ma'anar Bala zai zama to yana kaiwa da komowa cikin magana babu tsari sai ringa tunani shin daidai ne shin zai ce mai kala zaidun ko zai ce mai kala zaidan zai ce mai kama zaidun au kama zaidan au kama zaidin wanne ne daidai wato idan mutum bai san nahawu ba zai rikice a gani ba zai sani ba ya ce kama zaidun ne ko ya ce kama zaidan ko ya ce ƙama zaidin sai kawai lokaci kawai yana magana zai ce wallahi kama zaidin wani lokaci ya ce kama zaidan wani lokaci sa donma shi bai san cewa wannan donma din da fasaha da kasara akwai dalilin da ya yasa ake sanya shi ba an gane ko zai ringa magana ne kawai ga yana faɗin abin da ya gada ba kuma irin wannan za ga wani ya zama to lecturer ma a haka bare da gaske ya zama to lecturer yana karantarwa idan yana larabci ya lalata karatu idan kai masa magana ya ce shi kaka dade shi shi dai darasin da yake karanta wasu da yakin da ne kana ganewa shi kenan an gane ko za ka malami ne yana karanta da addini amma bai san fa'ili da maqulun yi ba an gane ko kawai haka nan wurin da ya kamata ya sa fata zai sa kisra wurin da ya kamata ya sa kisra zai sa zamba. to anan sai ga maganar shi gaba ɗaya ya rikice to idan malami yana so ya zama mai mutunci a wajen ɗaliban ilimi mai mutunci a wajen al'umma to ya gyara harshensa ya zama to yana sa wasalin da ya dace a inda ya dace an gane wannan ko eh bai sani ba cewa wani lokaci zai sanya rufa ne wani lokaci ya sanya nasba wani lokaci ya sanya jarra wato ba wai ma'anan shi bane cewa ba wai ma'anan shi bane eh wato ba wai ma'anan shi bane cewa maganar su zai zama to misalin maganar mahaukaci ba shi ake nufi ba ba ana nufin maganar su zai zama kamar mahaukaci ba ne ana nufin maganar zai zama babu tsari ne kawai hakika malamai sun yabi na hau, kuma sun wajabtar da karantar da shi cewa wajibi ne a karantar da na hau. domin da na hau ne ake sanin littafin Allah kuma ake sanin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da wajibi baya cika sai da shi ya zama to wajibi an ce wata rana abul aswad ali suna tare da aliyu bin abi talib sai suka ji wani mutum ba ajami yana karanta alqur'ani wa azanu min allahi wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna allaha fariqun min al-mushrikeen wa rasulihi أن الله fari'un من المشركين ورسوله كما rasulihi ku bai da shi kuma yana karantawa cikin kwanciyar أنا ko a jikin shi an gane ku amma da ya san abin da ya faɗa da zai gane wanda ya faɗi wannan magana ya yi karanta abin haka yana ne shi haka dai kuma haka ba anna laha fari'un min al-mushrikin wa rasulihi me ma'anar wannan Allah ya yi bara'a babu ruwan Allah da mushrikai babu ruwan Allah da manzansa to mutumin da ya faɗi wannan musulmi ne yake Allah babu ruwan Allah babu ruwan shi da manzansa ya yi rinda kama da yake kasancewar shi ba ajami ne ba yaren shi bane bai san abin da ya faɗa ba sai aka yi masa uzuri da jahilci an ce yana daga cikin dalilin da ya sanya abul aswad addu'ali ya ba da shawara ga aliyu bin abi talib radiyallahu anhu a yi sauri a rubuta littafin na hau saboda gyaran harshen mutane saboda ga ajamawa irin musu shigo cikin musulunci an gane ko ba su san ainihin dokokin larabci ba shi kuma balarabe zama na asali an haife shi ne da larabci ya sha larabci ne a mama shi na hawan shi a mama yake amma kai ba ajami sai ka koya misali to shi ne dalilin da yasa aka rubuta littafin na hau. domin gyaran harshe an ce wanda ya bada wannan tunani shine abul aswad addu'ali ya bai wa aliyu bin abi talib shawara aliyu bin abi talib shi ma ya karɓi shawaran aka rubuta littafin na hawo allahu a'lam ma inna ya hadithu sahihun an nabi sallallahu alaihi wasallam amma kasancewar hadisi sahihi ya zo a ce wai akwai wani hadisi sahihi daga manzo sallallahu alaihi wa sallam wasallam game da koyon larabci da kuma kwadaitarwa akan larabci wato wani abu daga cikin wannan bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a ce wai akwai wani hadisi wanda manzon Allah ya kwadaitar da akwai yadda nahwu da sarf a babu wannan hadisi Imam Shafi'i yana cewa wato ma'abuta larabci malaman larabci su ne aljannu na mutane suna ganin abin da sauran mutane ba sa gani a gani wanda ya san na hau akwai abin da zai hango wanda kai ba za ka hango ba kuma yana da sauki ya zama malami fiye da kai a gane ku in dai mutum ya karanci wannan fanni to duk ilimin da ya dauka zai samu sauki a gare shi fiye da wanda bai karanci hau ba eh ma'anan shi wato lallai wannan wanda yake da iko a wajen larabci to zai ringa fahimtar matsaloli masu zurfi shi ya sanya mazhaban imamu shafi'i ke cike da istinbadi mai karfi saboda imamu shafi'i ya bai wa larabci ana eh, muhimmanci sosai hakika an fitar a cikin littafin zamashari na tafsiri an fitar da mutazilanci da almakashi wato ma'ana sai da aka ciro shi da kyan aka aka kwakulo shi an gane wato me ake nufi wato manya-manyan malamai masu zurfin ilimin larabci su suka iya gano mutazilanci na na shari malami ne mai yaƙi da mutazilanci amma kuma yana shigar da al'amarin ne a hankali a hankali da wayau baya fitowa fili ya ce ni ba mutazili ne a gani sai mutum ya gama karatun littafin ka sha in ka ce mai ya kwakulo ma mutazilanci ba zai gane ba sai manyan malamai ko manyan malamai sun gano wannan ne saboda zurfin ilimin su ga larabci saboda shi ma a cikin wannan littafi yayi wasa da larabci ne an gane ya kware sosai a wajen sanin luga wajen sanin balaga wajen sanin farko wajen sanin nahawu shi ya sanya malaman duniya suke kafa hujja da shi idan mutum na so ya san ainihin balaga na alkur'ani ya koma zuwa ga littafin alkashaf na zamar shari amma fa in zaka koma kai a hankali in baka yi a hankali ba za ka shawo aƙida ta bid'a A gane to shi yasa malamai suka yi kokari da ƙyar da ƙyar suka kwakulo aƙida ko tazalaci a wajen A gane a game da ilimin balaga ya wallafa littafin asasar balaga bi kalamin ƙaryar fa'ala man la da lahu bil arabiya shi yasa ya zamanto wato ana karanta mutazilanci da wata magana wanda takan buya ga wanda ba shi da basira ga larabci mutumin da bai da zurfin basira da larabci ba makawa za babu ba wuya za a kwantar da shi ya ce a karaja min al-min suna kashaf min al-intizal ukhrija kenan wato an fitar daga littafin alkashaf an fitar da ta zilanci kala kala bil manaqib da almakashi sai da aka da kyan aka kwakulo shi saboda haka baya kamata ga dalibin ilimi ya yi sakaci ga ilimin nahawu wato wayannan tuka ga wasu bai tuka nan duk da a cikin su akwai mubalaga babu laifi mu dan ambaci bai tuka nan ga sunan والمرء تكرمه إذا لم يلهج وأجلها نفعا مقيم الألف wato nahau yana gyara harshe na mai kurya wato mutumin da yake dan wato bai iya magana ba nahau na gyara harshen shi shi mutum kana mutunta shi in baya kurakurai in ba ya yin lahani a wajen larabci tana mutunta shi idan kana so daga cikin ilimi kana son wanda ya fi daraja to ilimin da ya fi girman amfani shi ne mai bikar da harshe to kenan ilimin nahawu ya fi ilimin tafsiri ya fi ilimin tauhidi eh, ya fi ilimin fiƙi ya fi ilimin hadisi dan ya ce fa doha naf'an muqimul asali muqimul asali wanda ya fi girman amfani shine muqimul shi shine mai mika da harshe wanne ne mai mika da harshe hau da ne da sarf a cikin su wanne ne mai mika da harshe sarf sarf mai harshe. shi na hau karshen kalma ne kawai kana iya yin wayo kai ta magana baka faɗi karshen an gari? bil amsu safartu ila ila al balad fara'aytu rajul fatakallamtu bi kaga zan yi ta larabcin ba tare da na faɗi kalmar balle ka gano kuskure na amma wajen sarfu wanda yake lura da farko da tsakiya din nan ne matsala duk wayan mutum in bai san sarfu ba sai an kama shi an gane in kana so ka gina fi'ili kan majhuli ya za ka yi akwai dabarar da za ka yi dole sai ka ce mi'a sai ka kasa don wannan a farko tsakiya kaga farko da tsakiya shine farko Ku yaya za a yi mutum ya guje farko da tsakiya ba zai yiwu ba ko in ka ce bil amsu zahibtu ila zahiftu. zahibtu kaga nan take an san baka san abin da kake ba ko to da kan ilimin sarfu kusan wato in mutum bai san shi ba asirin da zai fito ruwa fiye da wanda bai san nahawu ba eh na muna cewa mutum muna girma shi iya kasance ma abocin aƙida ingantacce muna mutunta aƙida kan komai walau hasala inda hulahan ko da kuskure ya faru a wajen shi ko da wajen bayani yana yin kwaɓi in dai yana da a mai kyau muna muna mutunta shi sai eh, dai duk da haka baya kamata a yi sakaci da bangaren gyara harshe yana da muhimmanci wato abin ake nufi da mantik a nan wajen ba ana nufin ilimin mantik irin wanda aka samu daga filosofi ba kamar yadda imamu zahabi yake cewa Allah ya masa rahama ilmul kalam wato imamu bi ce ilmul mantilu mantik ilimi ne na kalam mai basira baya bukata zuwa gare shi kuma wawa baya fa'idantuwa da shi kuma to wani irin ilimi ne wannan ilimin da mai basira baya bukata gare shi kuma wawa baya fa'idantuwa da shi shi ne ilimin matsi a gane ko ragatun da dai mai basira baya bukatar shi kuma wawa baya amfana da shi to amfani karanta shi kada mutum ya bata wa kanshi lokaci wajen karanta mantik zai lalata kwakwalwar shi ya lalata aqidar shi ya koma yana shakka kan addinin shi wannan shi ne ilimin mantik ilimi wanda yake jabu eh. Eh. بسم الله الرحمن الرحيم magana na biyu lalle wato abin nufi da cewar su law sha Allah ma ashrakna da Allah ya so da ba yi shirka ba ai abin da suke nufi lalle Allah azza wa jal ya yadda da aikin mu abin da muke aikatawa na bautan gunki Allah ya yadda da shi yana goyon bayan bautan gunki wa iyaz billah domin da a ce Allah bai yarda da bautan gunki ba da bai kyale mu muna aikata bautan gunki ba tunda har Allah ya ga muna bautan gunki kuma ya kyale mu akan bautan gunki to Allah ya yarda da bautan gunki yana sa bautan gunki in ji su sai su kasance suna imani da kaddara sai dai su din nan sun yi imani da kaddara kafiran maka amma suna kafa hujja da kaddara ne akan halarta aikin sun kafa hujja da kaddara ne akan su nuna wa mutane wato bautan gunkin da muke yi da tsafin da muke yi yana da kyau da bai da kyau da Allah bai kaddara mana shi ba in ji su kai al'amarin ma ya kai har su ringa cewa cewa lalle wannan da'a ne ga Allah a gare suna cewa bautan gunkin da muke yi ne ne ba ga Allah Allah ya yarda da shi domin Allah ya so bautan gunki ko nan mun yi da'a ga mashi'arsa ko mun yi da'a ga kaddaran shi wato ra'ayi na biyun nan shi ne kama hujja da kaddara akan mummunan aikin su cewa Allah ya so wannan daga gare su wannan shi ne ra'ayin yanwa shi ne ra'ayin yan jabariya ta inda suka tabbatar da kaddara suka kafa hujja da shi a wajen kyautata ayyukan su mummuna suna cewa lallai bawa abin tilastawa ne kan ayyukansa a gane kamar Allah ne ya tilasta ne a yi aikata wannan aiki to da wannan kenan su sun zamanto magada magada na mutanen jahiliya yan jabariya kenan magada ne na mutanen jahiliya kenan sun samo aqidan nan daga salafin su wane ne salafin su kafiran makka mutanen jahiliya ita ayar tana nuni akan ɗaya daga cikin ma'anonin nan guda biyu in ma kore kaddara gaba ɗaya ba su yarda da kaddara ba ko kuma ya zama to suna tabbatar da kaddara amma suna kafa hujja da shi ga Allah cewa tun da Allah ya kaddara musu wannan kenan Allah yana son abin Allah ya yarda da shi sai Allah ya musu raddi da cewansa ka ce shin a wajen ku akwai ilimi ku fitar mana da shi kuna da ilimin da za ku fitar da shi akan wannan cewa Allah ta'ala tun da ya kaddara abu ya yarda da shi an gane wannan fahimta ku na cewa duk abin da Allah ya kaddara ya yarda da shi shin kuna da ilimi ne a cikin wani littafi kuke da ilimin don ku fitar mana da istinbadi inda kuka samo shi ai menene hujja akan wannan magana shi ne cewa lalle Allah bai so wannan kafircin ba da wa'annan ayyuka idan muka ɗauki fassara na biyu eh menene hujja akan cewa Allah ya yarda muku da wa'annan ayyuka abinda kuke aikatawa na bautan gunki Allah ya yarda da shi menene hujja menene hujja Allah ya yarda da wannan kafircin da wannan shirka din da waɗannan alfasha da kuke yi kuna yin aikin hajji tsirara menene hujja Allah ya yarda da shi menene dalilin ku cewa Allah ya yarda da shi ina dalilin yake shin kuna da wani ilimi ne daga Allah ku fitar mana da shi kai ba wani abu bane wato kudin nan ba kuna bin wani abu bane face zato kuma kudin nan ba wani abu bane face kuna shaci fadi ne ka ce musu Allah shi ke da hujja mai kaiwa makura da Allah ya zo da ya shirya da ku gabaki ɗayan ku Allah subhanahu wata'ala yana shirya da wanda ya zo yana batar da wanda ya zo saboda wata hikima tashi subhanahu wata'ala Allah ya san wanda ya cancanci shari'a ya san wanda bai cancanci shari'a ba Allah baya sanya shari'a face a wurin inganta ingantacce wanda ya dace da ita Masalukul Ashur. بسم الله الرحمن الرحيم في قتله الجزاء لا في لا كالفأل وأخرج الماء إلى قلب عقل أي أول الماء ومنع المهيب بالقدر ولو وستر للوجه أو للرأس بما وعدم تأثير ولكن إنما تمنع الأنثى لغة قفاز كذا ومن أصيب ودبنا وذرت أمر ما يلقى وتكن نعم ومن نعم ومن harama da zarar mutum ya yi harama da aikin hajji harama da aikin hajji ya hana wato ya hana harama da aikin hajji ya hana mai farauta na tudu a wajen kashe shi akwai sakamako amma ban da bera idan mutum ya kashe ainihin dabba yana cikin aikin haji akwai za'u sai a gari A man homin ku hu minkum muta'ammidan fa jaza'u mithla ma qatala min an-na'am ya hukuma bihi zawa adalin minkum saboda haka a wajen kashe shi akwai za'u sai amma ban da bera da kunama tare da shahu da kuma kare mai cizo shi ma kare mai cizo don mutum ya kashe shi babu sakamako da maciji tare da hankata. domin duk waɗannan gaba ɗaya suna zalunci a gani abin da yasa aka halarta kashe su annabi ya ce kullu hunna fawasik yuqtalna fil hil wal haram dukansu gaba ɗaya fasikai ne mabarnata ne ana kashe su a cikin hilli ana kashe su a cikin harami kenan ko mutum yana aikin haji ko baya aikin haji idan ya ga wayannan dabbobi yana iya kashe su a gare da bera da ainihin kunama da shaho da kare mai cizo da maciji tare da hankaka duk wayannan gaba ɗaya suna barna an ce wani lokaci idan balarabe ya yi ƙwarya molo wannan kan gashi fari ƙarya yana kyalli sai ainihin hankaka ko shahu ya hango wannan zai ɗauka wani lafiyayyen nama ne kawai zai sauko daga sama kawai zai zai ta cikin? an gane wani ko kaga wannan nau'i ne na cutarwa sannan bera yana lalata dukiyar mutane ko yana da abubuwan da yake da yawa na barna to duk da gaba ɗaya saboda suna barna shari'a ya ba mu dama mu kashe su ko da muna aikin hajji idan mun kashe su babu da za'u sai ba sai mun biya wani sakamako na farauta ba na'am sannan aikin haji harama ya hana duk wani abin da ya kewa ya gaba kada a sanya ainihin duk wani abu yi. ko da walau bi nasjin ko da saƙa shi aka yi wani abu kewayayye wanda aka saƙa kamar mai kenan za mu ce abu wanda aka saƙa kuma ya kewaye gaba eh? warwaro ba saƙa ba ne amma shi ma yana daga cikin abin da ya wa ya gaba an gane baya halatta a sanya warwaro to kamar agogo ba za a sanya kaga zahiri shi ma agogo ya ya gaba ne ba za a sanya ba amma masu aikin hajji ya suna sanya shi saboda maslahan da ke ciki na ainihin kallon lokaci ko amma asali duk wani abin da ya wa ya gaba wato ko da ta shi aka yi au ne ko aka kulla shi ka ne kamar zobe kau. malamai sun karɓo hikaya ko da zobe ne shi ma tun da zagayayye shi ma malamai sun hana a sanya shi haramun ne da kuma lullube fuska eh an hana a lullube fuska ko lullube kai a sa hula da duk wani abu wanda ake lissafa shi a matsayin sutura duk wani abu da ake lissafa shi a matsayin sutura na fuska ko sutura na ainihin kai hula ko rawani mai aikin hajji baya sanya hula baya sanya rawani walakin inda ma tubna ulkunsa lokacin kufar sai dai kawai ana hana mace ne ta sanya safan hannu mace ba ta sanya safan hannu kaza satarul wajhi haka nan lullaba fuska ga abin da yake ba wai an rike shi dan lulluba fuska ne abin da yake lulluba fuska ga abin da ba an rike shi dan lulluba fuska ne ga asali sannan harama ya hana sa turare eh, idan mutum ya aikin hajji ba maganar sa turare ba maganar shafa mai mai kamshi sannan kuma da cutarwan kwarkwata wa zararu kamri da cutarwa na kwarkwata idan kwarkwata yana ta zuba a jikin mutum an gane wani ko daga gashi yana ta zuba to an hana mutum ya ce zai aske kan shi idan ko mutum ya ce zai aske kai ya samu ya aske kai amma ya sani zai biya da za'u sai idan har mutum ya yi aski to an ba shi dama ya aski amma kuma sai ya biya sakamakon farauta sai ya biya wannan abin da ya kashe din nan na ainihin kwarkwata da ya aske din nan zai biya da kuma jefar da ainihin datti wato datti na gashi gashin hammata gashin mara mutum yana cikin aikin hajji sai ce zai aske gashin hammata ko gashin mara an gane wannan ko to shi ma wannan sai ya ba da sakamakon sai ya ba da fidiya zai da fidiya haka nan mutum ya ce zai yanke farce yana aikin hajji zai ba da fidiya mutum ya ce zai aski ya cire gashi zai ba da fidiya ah, kuma zai ba da fansa zai ba da fidiya saboda aikata sashen abin da aka ambata tun daga inda aka ce muhim zagayayye din nan har zuwa nan tun daga inda aka ce zagayayye sai inda aka ce wa mana al-muhidi bil udwi din nan tun daga nan lihuna har zuwa nan in dai mutum ya aikata to zai ba da fidya fidyatul ha wato koda yana da uzuri koda mutum na da uzuri yanzu mai kwarkwata yaya sai da uzuri yana da uzuri amma kuma an ba shi dama ya yi aski amma ba yi aski sai ya ba da fidiya mutumin da kumban shi ya yi yawa kumban na ta jime ciwo kumban ya yi tsawo sosai bai da uzuri yana da uzuri to ya samu ya yanke amma zai ba da fidiya al المقدمة المقدمة الهدية بسم الله الرحمن الرحيم بابي na uku dangane da zakka shi wannan fassara ne wato wanda ya shafi dukiya yake bantacce shi zakka an ce zakka ibara ne na dukiya ke bantacce kenan ba kowane dukiya ake bada mai ba zakka wato ana bada zakka ne ga wani dukiya ke bantacce kuma ana ciran zakka ne daga dukiya ke bantacce idan ya kai wani gwargwado ke bantacce a gari sai ya kai wani gwargwado ba wai kawai idan mutum yana da naira ɗari sai ba da zakka ba a gari kamar yadda yan alaƙa ke cewa in kana da naira ɗari a cikin kowane naira ɗari naira goma da wani hujja sun ce suna bin ƙur'ani zalla ko tunda kuna bin Qur'ani zalla sai ku kawo su idan mutum na da dukiya nawa zai kira zakka nawa ne lissafin zakka a walan kuma idan an san lissafin zakka kuma nawa za a cira sai suka ce in dai mutum na da shi kawai duk naira ɗari ya cire naira goma amma menene hujja babu hujja a cikin wata aya babu aya an gane wani ko idza balaga qadran maqsusan idan ya kai wani gwargwado ke bantacce a cikin wani zamani ke matacce ba kowane ba kowane zamani yake bada zakka ba sai dukiyan ya kai wani zamani ke matacce sannan ana sarrafa zakka a cikin wani bangare ke matacce akwai bangare ke matacce wanda shari'a ya ware wanda za a sarrafa zakka zuwa gare shi inna masadaqatu lil fukara? wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati ma zuwa dai karshe ko zakka yana wajaba ga ɗan musulmi kenan ban da bawa shin namiji ne shi ko mace ƙarami ne shi ko babba mai hankali ne ko mahaukaci idan mahaukaci ya zama biloniya zakka ya hau shi ga shi mahaukaci amma za a cire zakka daga cikin dukiyarsa babu ruwanmu da hankalin shi ko rashin hankalin shi abinda kawai ya dame mu dukiyar shi ya kai nisabi ya kai nisabi shi kenan nisabin zinari shi ne zinari ishirin idan mutum yana da dukiya wanda dukiyar ya kai zinari ishirin zuwa sama nawa ne yanzu zinari ɗaya nawa ne rubu zinari? Eh? wani ya ce rubu zinari dubu sha uku da ɗari biyar to so hudu dubu sha uku da ɗari biyar sau hudu shi ne dinari ɗaya ya zama nawa eh to hamsin da hudu ko to kaga dubu hamsin da hudu dinari ɗaya to dinari ishirin dubu hamsin da hudu sau ishirin dubu hamsin da hudu sau biyu to eh to yau dubu hamsin da hudu sau ishirin ya zama miliyan nawa ya kai miliyan biyu da wani abu sai dai miliyan ɗaya da wani abu ko ai mana lissafi mana biliyan ɗaya da dubu tamanin biliyan ɗaya da dubu tamanin shi ne wannan shi ne ƙarancin da samun ainihin zakka in mutum ya mallaki biliyan ɗaya da dubu tamanin a nan wajen zakka ya hau kan shi tun daga nan zuwa sama an gari wa nisabul warqi kuma nisabin azurfa shine dirhami 200 dirhami 200 shine nisabin azurfa shine daidai da ainihin zinari 20 abin da yake wajibi akan wannan shine rubu'ul ushur wato rubu'in ushuri nawa ne ushuri ushuri shine ɗaya cikin goma ko to wannan ɗayan kuma rubu'insa ɗayan nan kuma a kasa shi hudu misali mu ɗauki miliyan hudu nawa ne ushirin miliyan hudu eh nawa ne one over ten na miliyan hudu eh dubu ɗari hudu ko to dubu ɗari hudun nan kuma a cire rubu'insa a cire one port na wannan dubu ɗari dubu ɗari shi ne zata kenan in mutum yana da miliyan hudu nawa ne zakan dubu ɗari nawa dubu ɗari dai ko inda kowane miliyan ɗaya dubu ishirin da biyar ne zakka kowane miliyan ɗaya tun five thousand kowane miliyan tun kaga miliyan hudu hundred thousand kenan ko shi ne zakkar shi ne wato ma'ana kawai a dunkule ɗaya cikin arba'in kawai na dukiyarka shi ne rubul ushir ka kasa dukiyan goma that is ushir kenan one over ten shi ne ushir to shi ɗayan nan kuma rubu'insa that is one fourth na shi ka kasa wannan guda ɗayan da ka kasa goma din nan ka cire shi ka sa shi hudu ka cire ɗaya a takaice kawai ɗaya cikin arba'in kawai in kana da ɗaya cikin arba wato in za ka yi cire zakka ka kasa duk yawan ka in biliyan ne ka sa shi arba'in ka cire ɗaya shi ke na kawai an gane wannan ko shi ne rubu Ki idza balaga haular kamilan idan ya kai shekara cikakke kuma ya zama to mallakar ka cikakke ne kai ka mallake shi amma idan ba kai ka mallake sabon ba cikakke to babu zakka a gari eh, ya zama to kuɗin da ka mallaka ya kai da wani ne kuma idan an cire haƙƙin ka bai kai zabi ba babu zakka eh na'am an karɓo daga abi umama Allah ya ƙara mishi yadda ya ce manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce duk wanda ya karanta ayatul kursiyu a ƙarshen kowane sallah sallah na farilla babu abin da zai hana shi shiga aljanna sai dai mutuwa Eh, wannan an ce dubura kulli salatin eh, wani irin dubura ne a nan wajen eh, ana nufin in an gama tajiya ne an gama tajiya an yi salatin annabi wato ko kuma bayan sallama ne kaga wannan dubur din na bayan sallama ne domin hadisai sun tabbata manzo sallallahu alaihi wa sallam yana karanta ayatul kursi bayan sallama an gane wannan ko to wannan shine dubur a nan wajen an ce babu abin da zai hana shi shiga aljanna sai dai ya mutu a nan wajen kenan idan mutum ya karanta ko kursiyu sai kuma yana shirka ba zai shiga aljanna eh ya karanta ko kursiyu sai kuma ya shiga sujada ga gunki ko ya karanta ko kursiyu kuma ya shiga yana asiri ko ya karanta ko kursiyu sai ya zama to yana gori kuma shin za mu ce babu abin da zai hana shiga aljanna sai mutuwa ko sai ya cika sharaɗin ayatul kursi din wannan ya yi daidai da man qala la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda ya ce la ilaha illallah ya shiga aljanna ya gama ko da yana tsabi, ko da baya sallah baya azumi baya komai na musulunci daga ya faɗa ko zai shiga aljanna ko da bai yarda da shi ba kenan in ya faɗi kalmar sai ya yarda da kalmar ko nuna da zina, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ashe idan mutum ya yi imani da Allah da manzansa sai ya zama to baya kokonto idan mutum ya zama to ya faɗi kalmar shahada amma yana kokonton wannan kalma ko bai yarda da shi ba yaya zai amfane shi ashe ba zai amfane shi ba idan mutum ya faɗi kalmar shahada bai san ma'anan ba kawai yana karanta ayatul kursiyu ne kawai bai san ma'anar ayatul kursiyu ba sai ya zo yana shirka yana bautan gunki yana kaza sai shiga aljanna su zai shiga aljanna ba kenan sai mutumin da ya karanta ayatul kursiyu tare da kuma sanin sharuɗan aiki da ayatul kursiyu din kun lura shine wanda babu abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa ko yana ganin kila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yana magana da larabawa ne wanda sun fahimci abin da yake magana amma mu da yake albu da muke adamawa wanda wasu daga cikin mu ma in an ce su karanta ayatul kursi ma da kyar kalmar ke fitowa sannan ba su ma san sakon da ake isar musu ba to wannan ya za a yi a ce kuma zai wuce aljanna kai tsaye asalin sakon bai kai shi wa misali an gane ko na'am da nasa'i ya ruwaito eh ibn hibban ya inganta shi imamu tabarani ya ƙara a cikin sa da kuma qul huwallahu ahad duk mutumin da ya karanta qul huwallahu ahad shi ma babu abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa an karɓo daga malik bin wairin Allah ya tsara mishi yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi sallah kamar yadda kuka gani na sallah imam bukhari ya ruwaito wannan hadisi kaga wannan hadisi ya nuna mana in har za mu yi sallah ya kamata mu yi sallah ne irin yadda muka ga annabi yana sallah annabi bai ce ku yi sallah yadda ainihin imam wani ke sallah ba ko yadda shehi wani ke sallah ba ko yadda malam wani ke sallah ba ko yadda sahabi wani ke sallah ba sai ce ku yi sallah kamar yadda kuka ga yana sallah ashe sallah kenan ana koyi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam irin yanda ya sallah haka za mu an gano wannan ko idan mutum ya zo da sallah sabanin sallah manzon Allah ya zo da bid'a idan mutum ya yi sallah misali sai ya saki hannu sai ka ce me yasa ka saki hannu suke saboda na ga malam wani ya saki hannu sai mu ce amma an ce ne ku yi sallah yadda annabi ke sallah hmm. shi annabi da yi sallah sakin hannu ne ko ya sa hannu a kirji to kai kuma annabi ya sa hannu a gari kai ya fita hannu Kada ka zo da bid'a kenan an gani? sallar ka ya saba ma irin yadda annabi ya salla idan mutum ya yi ruku'u ya dago daga ruku'u me yake yi zai daga hannu ko zai daga ba in ya dago daga ruku'u zai daga ko in ya yi sujjada ya dago daga sujjada ba zai daga ko zai daga ba to idan mutum ya zama to kwata-kwata yana daga hannu ne kawai a kabarin harama daga nan bayan ƙara daga hannu zara a nan wajen shi za mu tambaye shi haka manzo Allah ya sallah idan ya zama to sallar shi ya saba ma na manzo Allah a nan za mu ce ya zo da bid'a a cikin sallar shi sallar shi baya zama towa sunna sai yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin sallar shi shi yasa malaman usulul fiqh ke cewa al-aslu A tasibihi sallallahu alaihi wasallam asali shine ayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin duk yanda ya bauta ma Allah kada mutum ya kirkiro nashi ra'ayin a wajen bauta ina fata gane wannan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir na'am an karɓo daga imran bin husayn wato radiyallahu anhu ma wato Manzan Allah sallallahu alaihi sallam ya ce ka yi sallah a tsaye idan ba ka iyawa ka yi sallah a zaune idan ba ka iyawa ka yi sallah a gefenka to idan ba za ka iya ba ka yi imani kawai wato mutum ya ringa ishara kawai kaga wannan hadisi ya tabbatar mana da ka'idan nan na malaman usulul fiqh da ke cewa al-mushaqqa tajlibu tayyib wahala yana janyo sauki kuma a shari'a mabaniya alal ibtida'a bala wajiba ma al ajal wala muharram ma darura wato shari'a an gina ta kan iko ne kawai in kana da iko kai in baka da iko an yafe maka bala wajiba ma al ajal babu wajibi tare da gajiyawa wala muharram ma darura babu haramun tare da lalura anan wajen an ce mai kai sallah a tsayi in kana iya wa na ko in baka da iko ba ka zauna in baka da iko ba kai a gefen jiki ka kwanta a gefe kai in baka iyawa kai ta imani kuma kana ishara wahul bukhari bukhari ya ruwaito wannan hadisi na an karbo daga jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda ya ce lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani mara lafiya wanda mara lafiyar nan ya yi sallah akan filo wato ya rike filo yana sallah da shi sai annabi ya kwace wannan filo sai ya yi wurgi da shi sai ce ka yi sallah akan ƙasa in kana da iko in ba haka ba kawai ka zauna kai ta imani kana zaune ka ɗan haka ruku'u ka ɗago ka ƙara lankwashewa sosai su sujada ya zama to dai a sujadar ka ya fi ku ƙasa an shi ne ma'anar imani me ko mutum ya ɗauki fulo in zai sujada sai ya sa fulo haka wasu kuma zai ka ɗauki dutse sai su sujada kan Su wannan duk kuskure ne annabi ya ga wani ya riki fulo yana yana sujada akan fulo sai annabi ya kwace fulon sai ya wurgi da shi sai ya nuna masa cewa ka yi sallah akan kasa in za ka yi sujada ka sa goshinka a ƙasan kana iyawa idan ba za ka iya sa goshi a ƙasa ba ka zauna ka yi imani a gani shi imani nan sai annabi ya fasara yadda imani yake shi nan ka sanya sujadanka ya zama ya fi ƙasa fiye da rukunka shi ne imani mutum da yana zaune in zai ruku Allahu akbar Sani Allahu liman hamida sai ka fi da ya haka ranar sujadan ya bi ya fi ƙasa fiye da rukunka wannan shi ne imani ka sanya sujadanka ya zama akwat na rukuni ya fi ƙasa fiye da rukunka imamul bai haƙi ya ruwaito fi sanadin ƙauyi da sanadi mai ƙarfi sai dai abu hasim ya inganta cewa hadisin Mabudi ne wato hadisin Mabudi ne gawa Mabudi ga jabir bin abdullah cewa ba manzan allah bane ya ga wannan mutumin yana sallah jabir bin abdullah shi ne ga wani mutum yana sallah ya rike filo yana sujjada kan shi sai jabir ya kwace filar sai ya wurgi da shi amma kuma nasiru din albani a cikin zakaratu da bibin ya tabbatar da cewa ya kawo hujjoji akan cewa wannan hadisi marfu'i ne zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah din ne ya gani ba wai jabir bane a gani shi ya jayar da marfu'i akan haka Allahu a'lam ana Allah ta ka da alheri na kula da rubutun da za ki yi suna fata ya ta da da karanta wuri akwai wuta fi da da ya rubuta hasil fasu sai da tafani da wani ba kuma zai shiga jeran giyar da yake karantawa a wannan waje muna fata Allah ya bada da wanda yi ba da mai tambaya ta farko ta ya ce mutum da yake karantarwa a makarantar gwamnati sai zama kuma tana kawo abinci da ake raba ma yara wai idan masu bada wasu suka raba suka bada da shi asali ba na malamai bane ya halatta wato idan na fahimci tambayar mutum ne ya kawo ziyara ko malami ne eh na'am eh to wato kaman mutanen da aka baiwa wakilci na ainihin raba abinci ko wakilci na na raba wani abu misali wato babu laifi idan sun ɗanci wani abu kaɗan amma kada su tara da yawa an dai daidai yake da wanda aka ba shi kulawa da dukiyar hubusi aka ce babu laifi dan ya dan ba kaɗan ya dan ci dan ya mai da kwaɗayi wannan ba laifi ba ne amma ya tara ɗin da ya kai gida ya ci ciyar da yaran shi shine laifi amma dan an san mashi malamin wanda shi ke karanta da yaran ya dan ɗiba ya dan ci kaɗan ba laifi ba ne insha Allah kada dai ya ɗiba da yawa. Eh. Shine. ga malamin tambaya ta gaba ce menene raji raji magana game da ita na ruwa kama hannaye ya kama hannaye na dena da kabdu ne ko sai eh, kama hannaye in ma mutum yayi haka yayi kabdu wato ko yayi ko yayi wasu wasu haka duwa da kai ko ka rike wannan haka ko ka kace shi haka duk wanda yayi insha Allah amma ba a sa shi ake ba ba a sa hannu a a ainihin cibiya akwai masu sanya hannu a cibiya haka tukuture ne ya saba mu sunna na'am wanda ya rubuto da wuri amma akwai abin da ina tambaya ne game da mutumin da yake wuri sai ce kawai wanda yake gwiwoyin shi a zaman tafiya sannan ya nisar da ya ina jin ina da akwai a kalmar da suke shirya shi ƙara. Bala wanda ya ce ya halatta wani mutum ya kasance siyasa sunan zai zaɓe su amma shi ya karɓa ne a cikin ba da wani zai ba. To kai ya mutu alƙawari kuma ya saba alƙawari ne ka karɓi kuɗi da sunan za ka zaɓe su amma ka saba alƙawari. Wannan kuskure ne. An gani? Sai dai kamar yadda kila wasu malamai suke ba da fatawa kan cewa tun da dai shi nan siyasa na azalimi ne shi wai ka amshi kuɗin kuma ka ƙi zaɓen shi. amma shi ya baka kuɗin ne a matsayin da sharaɗin za ka zaɓe shi kai kuma sai ka saba alƙawari ka ƙi zaɓen shi da misali to gaskiya mafi alkhairi kawai ba na kan kuɗin ka kar maka amshi kuɗin kuma ka ka zaɓe shi da ne amma idan ana amfan kuɗin wani lokaci ka san zuciya kuɗi yana ɗan shiga zuciyar mutum da ba yi niyan zaɓa ba amma daga baya sai a canza maka ra'ayi ka kawai a ce kada ma a amshi kuɗin nan Allahu a'lam wani yana maganar eh, alƙawarin da buɗe sallah ne yake cewa wai shi ne wani da karatu ba ya samu damar ta kawo wani ne buɗe sallah kawo misali eh, wani farko ne wani da karatu ne wani biyu wani da ne wani gaban da wani shi mu gaba ɗaya kawo zuwa zuciya suka gaba ɗaya ni da baya ɗaya rubuta guda kusa gudu goma sha biyu to ai zuwa zuciya guda ɗaya ake yi shi zuwa zuciya guda ɗaya ake yi نعم ba haka ce ba kafin su bari karanta shin akwai kuskure ga wanda yake karanta dukkan nau'ikan asar na kafin sallah a sallah ne kafin sallah kada yi eh wato a ka'ida manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an samu daga gare shi yana karanta guda ɗaya ne a kowane sallah ba taɓa samu annabi ya haɗa ba eh ba zuwa istifta ba ko da misalin azkar nan ne da annabi ke yi Allahumma inni ala zikri wa shukri kuma Allahumma inni a'udhu min azabil qabr da dai irin wannan azkar din guda dadde ake yi a gani malamai suka ce kamar Imam Ahmad yana ganin wato ana so in ka karanta wannan zikirin wani wani sallah wani sallah ka canza kamar yadda shi wa manzon Allah canzawa yake yi shi imamu amal yana dan kyaman mutum ya rike guda ɗaya daga cikin askari don shi zai ringa yi har abada A gani, cikin da har manzo Allah ke canzawa to sunna na cikin canzawa amma kamar imamu nawawi yake ganin babu laifi mutum ya haɗa duk alkarin da manzo Allah ya a lokaci daya kuma malamin da ce wannan kuskure ne gaskiya magana a haɗa tun da alkhairi ne da manzo Allah ya yi haka an fahimci wannan ko wannan shi ne wani ya tambaya ne game da wato ajinu dai ajinu yana nan cikin salatin nabi na nasiru din albani cewa mutum mutum zai dago daga sallah ya duka da hannu haka kuma albani ya kawo shi da isnadi wanda yake sahihi sai dai kawai kasancewa wato abinda malamai suke magana wannan ajinu din wato duk a cikin littafai gaba ɗaya za ka tafi shi sai wajen shi nasiru din albani shi kadai ne malamin da ya fara fito da wannan hadisi kuma ya yaɗa shi sosai sauran malamai suna ganin wannan hadisi su wuce shi haka kawai amma albadi ne ya ɗauki hadisi ya bai aiki ya fito da shi ya nuna sa to da ka wannan azumin da ya inganta a cikin shi Allahu a'lam to wannan tambaya wai bayan dagowa daga ruku in mutum ya yi ruku ya dago zai sa hannu a kirkiri kuma zai fita hannu wanda ne sahihi wannan yana daga cikin matsala wanda aka samu safari tsakanin nasiru bin albani da wasu malamai shi albani yana cewa babu shakka duk mutumin da ya ruku ya dago daga ruku sai ya sa hannu a kirki to ya aikata bid'a dalala a gani ibn bas mai ce yi wata risala cewa idan mutum ya dago daga ruku me ya kamata ya yi sai idan mutum ya dago daga ruku'u ya kamata ya sa hannuwa ne yake dalili kuwa hadisi ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana tsaye a cikin sallah in yana tsaye yana sa hannuwa a jini kun ji wannan ko in dai yana tsaye yana sa hannuwa kan jini to sai ke cewa to idan mutum ya yi ruku sai ya dago daga ruku yana menene yana tsaye fa sai ibnu ba ta idan mutum ya dago daga ruku a tsaye yake tunda ko a tsaye yake an ce kuma annabi inda yana tsaye yana kuma hannuwa kinci a shi kenan abin da ya fi dacewa idan mutum ya dago daga ruku ya sa hannuwa kinci an gano wannan to shi ne ibn ba su ce yana fatan idan allama na sai albani zai ga wannan hadisin to zai janye daga wancan ra'ayi da ya kira abun biri a dalala ya koma wancan ra'ayi kuma muna tare da fahimta na ibn ba akan wannan matsalar cewa in dai mutum yana tsaye ya sa hannuwa kinci maganar sakin hannu din har ma a kira shi a dalala duk bai taso ba Allahu a'lam eh, wa alaikum salam. Eh. kai za ka yi kofi ne daga sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh haka annabi ya ce an sanya liman to amma idan liman ya saba ka'ida kan bi shi duk akwai malaman da suke ganin idan liman ya bar wasu abubuwa na sunna a cikin sallah tun da ce an sanya liman ne don a yi koyi da shi a yi koyi da shi a haka amma gaskiya fahimta ne mai rauni in dai liman ya saba ma sunna to kai ma ka saba ne shi Allahu a'lam eh, insha Allah wa alaikum assalam eh to za yi jirgin fiya ne wannan da tsaye da sawa tunda dai in ya kawo wasu a ina bai dalili guda ya kawo askar wanda maza Allah shi guda ɗaya ke yi bane a gani kasancewa annabi guda ɗaya yake shi kuma sai zai kawo daban daban daban daban daban daban bai kyauta ma kanshi ba ya kamata in yi kungiya yin salatin annabi sai ko ko zikirin da annabi guda ɗaya ne a gaba, sai alkhairi ma ya gama ya shiru abin shi sai fa alkhairi da ya kirkir da kawo wani sabon wani zikiri kuma wanda yake duk da cewa annabi ya yi amma ba wai ya haɗa su ba ne eh. misali yanzu sai mutum ya yi ta biya ya salatin annabi ba akwai askar ba kala kala in ka kai wannan ko kai wancan ko kai wancan to shi sai ya hada in guda biyar annabi yayi kala kala kala kala annabi yake yi daban daban daban to shi sai ya hada su a tuwan su yi shi ne ce wannan ba sunna bane hadawa a tuwan su yanda annabi ya rarraba sunna shi ne rarrabawa an gane subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu